jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murakayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda ake samun yawaitar sace-sacen ɗaliban makaranta a Najeriya. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraro barkan ku da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin da ke zo muku daga nan sashen hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Sunana Rukayya Basha. A cikin shirin namu na yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda shirin namu ya karkata ne akan yadda sace-sacen yara ɗalibai ya yawaita a arewacin najeriya idan za ku iya tunawa bakin da muke tattaunawar da su sun hada da dr kabir adamu shugaban kamfanin beacon security and intelligence limited da kuma dr faruk bibi faruk masani kuma malamin jami'a a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar abuja ta wayar tarho kuma muna tare ne da hajiya naja'atu muhammad 'yar siyasa daga arewacin najeriya kana za mu garzaya ga likita inda zai mana bayani kan matakan da masu ciwon siga da kuma olsa da dai sauransu ya kamata su ɗauka domin yin azumi ba tare da sun galabaita ba idan kuma lokaci bai yi mana halin nasa ba za mu leƙa fagen ƙwalama domin jin mai bakuwar mu za ta girka mana yau. Ku tashi ku bani kayan arewa, kowa ne aiki mutum yake yi. Ku ku bani kayan arewa, san ba ce aiki kawai. Toma masu sauraro yanzu bari mu koma ga bakin namu dr kabir ko akwai wasu hanyoyi bayan wannan tsare-tsaren da ka bayyano mana da za a samu mafita da kuma kawo ƙarshen faruwar haka nan gaba to um, hanya mafi inganci kamar yadda na ambata shine a tabbatar da cewa an aiwatar da wayannan tanadin a matsayina na masani na tsaro na duba wayannan tanadin kuma na gamsu da su Eh, abun ma da nake son jaddada tare-tare ne wayanda ba wai misali nigeria ita ce kadai take ta hito da su ba tare-tare ne yawanci suna da asali daga eh, eh, haɗaka tsakanin ƙasashe na duniya. Eh, in kika duba abin da ya fara daga shi kanshi safe school initiative din zuwa shi safe school declaration da wannan na baya bayan wanda ake cewa national policy on safe schools da tanadin da aka yi na aiwatar da shi duka eh, tane-tane ne wayanda kasashen duniya suka yadda cewa idan an bi su eh, za a cimma burin da ake son a ce an dan iya tseguntawa cewa misali in kika dauki shi na baya bayan nan wato national policy on safe schools ababe hudu ne ya tanada na farko cikin makarantar shin wani irin eh, tane-tane ne za a yi don bayar da kariya ga makarantar na yi batun eh, wato shinge eh, perimeter fence wadda za a yi to akwai wannan tanadin a ciki abu na biyu shine shin wani irin horo ne za a yi ma malamai da su kansu ɗalibai da kuma duma wani wanda yake da cikin makarantar misali irin wanda suke dafa abinci da sauran dai ma'aikata to akwai horo da ya kamata a yi musu don in uh, matsala da tsaro ko wani abu ya faru shi me ya kamata su yi boyewa uh, ya kamata su yi gudawa ya kamata su yi gasu nan gashi gasu nan dai sannan in kika bar cikin makarantar wanda karkashin wannan akwai abin da muke ce ma physical security to shi wannan tane-tane ne da yawa karkashin shi physical security din to in kika bar makarantar sai mu je ga al'ummar da makarantar take ciki misali muka yi amfani da garin kuriga kin ga ai gari ne wadda kuma akwai mutane da yawa wayanda suna iya bayar da gudunmuwa a wurin kariya ga makaranta to shi kanshi a karkashin tsarin akwai tane-tane da aka yi don a horar da su a nuna musu abin da ya kamata su yi sannan kika bar su sai aka zo ga kuma abin da ake ce ma stakeholders misali mu iyaye shin wani kin ga kusan kowace makaranta inda makaranta ke wadda ko na mai zaman kanta ko na gwamnati ma akwai PTA wato wannan shiri wadda na iyaye ke yi don yadda za su taimaka makarantar to su kansu akwai horo da ya kamata a yi musu kuma a ba su dama su ma yi gudunmawa a wurin tsaron makarantar sannan na ƙarshe shine su kansu jami'an tsaron akwai fahimtar da ake da shi na cewa komai tsarin da aka yi a karkai a wayannan can guda uku idan ba a saka jami'an tsaro a ciki ba to ba za a cimma burin da ake sa a cimma cimma ba to su kansu akwai tanade tane da aka yi na yadda za su haɗa kawunan su daga abin da ya kama da kariya ga makaranta da kuma zuwa ga irin tsarin da za su yi don tabbatar da cewa ko da misali an kawo ma makarantar hari a cikin ɗan ƙaramin lokaci akwai gudunmawa da za su iya kawowa don tabbatar da cewa an hana dumawan da ya kawo makarantar hari to a takaice dai ababen da shi wannan tsarin yake da shi kuma ni a matsayina na masani na tsaro na gamsu cewa idan an aiwatar da tsarin nan za a cimma burin da ake son a cimma to abin da ya rage yanzu shine ita gwamnati har dai bangaren zartarwa ta zo ta tabbatar da cewa ta bi shi wannan abin da ake ce monitoring and evaluation an aiwatar da tsarin abu na biyu shine majalisa ah, gaskiya majalisan ah, ya kamata ta farga da wannan yanayi da ake ciki na barin ababe na faruwa ba tare da ta saka baki ba ta kusan saka ma bangaren zartarwa wuta don su yi abin da ya kamata yau kusan shekara goma kenan Eh, muna samun irin wayannan matsalolin da ita majalisa ta tashi tsaye ta yi aikin ta da mai wakila an daina samun irin wayannan matsalolin to faruk in na sake dawowa kanka kan maganan da ka a baya na cewa akwai waɗanda suke waɗannan abu na garkuwa da ɗaliban makaranta da cewa wasu suna ana zargin cewa suna sakance ah, gwamnati tana da sanayya kan abin da ke faruwa ta wannan rashin tsaro da ake samu shin a ganinka menene ya kamata a ce al'umman najeriya su ɗauki mataki a kai domin ganin cewa fa ai ana cewa ana waɗannan abubuwan ne saboda a kai ma gwamnati hari to amma kuma a gefe guda in muka duba za mu ga cewa fa ba gwamnati kaɗai ake kaiwa hari ba su kansu iyayen waɗannan ɗalibai da ake cewa sun fi ma gwamnati shiga wani yanayi To, a gaskiyan magana a irin wannan laifi na garkuwan mutane kashi biyu ne. Abubuwa biyu koyaushe suka fi bukata. Na farko suna son su samu damar sanayya ko suna da wata matsala ko suna da wata aƙida ko na abu suna son si wannan saboda a ce dan dalilin da yasa suka kenan saboda za sun san hankalin kasa zai tashi gaba ɗaya na iyaye zai tashi na gwamnati zai tashi za a ce mai isa suke haka dan a san dalilin da yasa suke haka abun ban haushin lokaci shine ba dalilan da za su kara musu wani abu suke ɗauka ba dalilan da za su cutar da su ne ma watakila da sun tsaya sun nutsu an yi wato magana tare da gwamnatin to amma sai ya zama na cewa na biyu ana bukata a samu kuɗaɗe suna son kuɗaɗe kuɗaɗe a suke da su su fita daga yanayin da suke ganin sun samu kansu na talauci sannan kuma su sake samun makaman da za su siyo su ci gaba da wannan barna to kan ga a in aka kalli ma siyo makaman nan an san ba ma yin kwayar harshashi kwaya ɗaya ƙasa saka ta ina ake shigo da su waye suke bari su waye suke kerawa ya ake ana samu to dole sai an san diddigin me ya ake faruwa a nan za a iya ganin watakila wasu ma ba sa cikin kasar nan ko ba 'yan kasan nan bane saboda wannan kasuwancin makaman ma za su rinka ingiza abin to idan aka tabbatar da wa'annan abubuwa biyun ga yanda za a yi maganin su aka samu cewa ga dalilan ga su to wannan garkuwa da mutane ko kuma satan mutane da ake yi dole idan har za a iya samun maganin ta sai idan gwamnati ta tabbatar cewa duk wanda ya yi na farko ba a samu bai samu damar tallan kanshi ba dan yanzu wasu kawai a daba ma suke a kauyuka ba ma ba su da wani ma wata akida ba dan addini suke ba dan siyasa suke ba su daba wana ne da daba wana sai a rika ma burga ai daba wana su suka tare kaza su suka yi wannan barna su suka yi wannan har ya zama abin gasa to sai zamana ba ba ma wanda zai ji labarin duk wannan eh, baza labarin da ake yi yana taimaka musu sai a fuskance su a maganin su na biyu ba su samu kuɗi a kai ba eh, akwai kasashen da eh, duk da ba tabbatacci ba ne da na taba karanta cewa su da suka fara samun irin wannan matsala sai shugaban kasa ya zo yawai ƙasa jawabi cewa wannan matsala ta zo shi kuma ba zai batta ba a ƙoƙarinsa ya tabbatar wa mutane cewa duk wanda ya garkuwa da mutane a wurin fitar da mutanen nan shi ba ba shi da niyyar ya kama ka kashe ka zai tunda kai ka ɗau matakin da kai ma kashe mutane za ka yi ba a baka abin da kake so a cikin kokarin kashe wannan mutane watakila zai kashe ma wasu daga cikin wanda aka kama to sai dai ya biya diya amma gwamnatinsa za ta ba iyalai diya amma ba su tabbatar musu cewa za su fito musu da mutanensu abin nan ba amma duk wanda ya kama ya tabbatar zai kashe shi to wannan ya tsorata irin wannan mutanen suka san cewa ba za su samu kuɗin ba ba za su samu sunan ba magana ta lalace aka dena to amma a nan sai zamana cewa har a cikin gwamnatin wasu daga cikin mutanen gwamnatin cewa suke ajiya magana da mutanen nan har akwai shugabanni da malamai kwanaki da suke takama su shugabanni ne ko malamai ne ba dai malamai ba ma shugabanni 'yan jarida da masu abin nan kasuwanci da suke ganin za su iya shiga tsakani don su rinka a rinka fassara kuɗin ana karɓo jama'a to aikin ga ya zama kasuwancin da duk wani wanda ba shi da imani zai iya zuwa ya shiga ya kenan saboda ya san ba mutuwa zai ba ba kama shi za a yi da wani abu ma ma. watakila in ya kuɗinsa ya karba a bagar za su tafi to wannan sakacin da gwamnati ta bari shi ne yasa abin yake assasa kuma eh, maganinsa ba na wai abin nan murzawa za a yi shi da karfin tsiya da karfin gwamnati to abin da ake samun matsala da ya fi yawa a najeriya akan wasu wurare shine kamar yadda na faɗa da su shin da ma'aikatan da manyan mutanen da 'yan kasar akwai ƙaunar kasar akwai shirin ƙaunar kasar a ciki a gaskiyar magana idan mutum ya yi lissafi a najeriya shekara kusan talatin zuwa 35 da ta wuce ta wuce 35 haka ni zan iya cewa duk kusan wanda ya zo ya shiga harkar gwamnati ya zo don yana tunanin a wannan hanyar zai samu wani abu. Jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To Hajiya Naja a wani irin kira zaki wa iyayen yaran da ake ta a sace-sacen 'ya'yansa a makarantu? Wani kira za a yi musu? za ka ce ɗanka ya daina makaranta ne kusan yanzu 'ya'ya dole su daina zuwa makaranta saboda gwanda ka kai karatun da a ce an sace maka da wasu 'ya'yan sun tafi yanzu mun sani a kebbi wasu sun yi shekara guda ko sun fi shekara guda a hannun bandit gwamnonin ba abin da suke yi ba abin da bishashar su ba abin da suke yi to saboda haka ba yanda zaki wace shawara zaki ba iyayen 'ya'ya shawarar su haƙura ko ko shawarar su daina kai 'ya'yansu makaranta magana ita ce babu hukuma ko nan Nijar ba a isa a abin da ake yi a Najeriya ba a Nijar ba su isa ba su dinka satan mutane kamar yadda ake sata akuyoyi ko akuyoyi ba za a isa a dinka sata su haka a ƙasar Nijar ba amma Najeriya ta zama ƙasar banza an wulaƙanta mana ƙasa an ɓata mana ƙasa har ma yanzu ba ka da ƙasa To, uh, Dr. Kabir, na sake dawowa kanka bayan waɗannan tsare-tsare da ka zayyano mana a uh, matsayinka na masanin uh, ta fannin harkar tsaro ko akwai wani kira da kake da shi ga hukumomi da kuma al'umma bisa wannan kalubale da ake fama da shi a wato a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya saboda an ce a wato a gudu tare a tsira tare. to muhimmin abu dai shine uh, gaskiya mu farga uh, arewa uh, wannan kamfani da nake shugabanci kusan kowane wata idan muka tattara alkaluma na matsalar tsaro za ga kusan kashi 80 wani lokaci ma zuwa kashi 90 arewa abin ya shafa. to duk al'ummar take son ta ci gaba idan ba ta inganta tsarinta na ilimi ba to gaskiya babu da za ta yi ta ci gaba a takaice dai ya kamata daga shugabanninmu zuwa mu kanmu mu haɗu mu san yadda za mu inganta shi wannan tsari na ilimi wa'annan mutanen 'yan bindigan da suke abin da suke yi cikinmu suke a wani sa'in ma mun san su kuma in ka tsaya ka saurare su ababen da ke zira su yake kai suke gaskiya ababe ne wanda an sani wanda kuma ni a fahimta ta za a iya magance ababen nan so a takaice dai hakki ne na shugabanni na su fito da tsari na na hana wayannan mutanen abin da suke yi ah, idan cikinsu akwai wayanda da sauran gyara a gyara idan babu sauran gyara a san da za a magance su idan aka bari abin nan ya ci gaba a halin da ake ciki yanzu yara ba sa zuwa makarantu ne ana nan kusan kullum kullum makarantu ne ake a arewa to makoman mu arewa gaskiya ah, sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a ah, hajiya ji a ƙarshe me zaki iya faɗi game da wannan ah, duk abubuwan da ke faruwa game da harkan tsaro din nan shi ne cewar 'yan najeriya ni ban ga abin da za mu iya yi a kai ba gaskiya ba wani abu da ɗan najeriya zai iya yi don ba shi da makamin mulki a hannunsa amma ni abin da nake gudu shine za a kai lokacin da 'yan najeriya za su ɗauki doka a hannunsu don su kare kansu ai ba ma tun yaushe ma shi kansa an samu lokacin da minista na defense na najeriya ya ce kowa ya nemi ya kare kansa to minista na defense ya ce ka nemi ka kare kanka kin gani mm. mutane da yawa sun fito sun ce kowa ya nemi ya kare kansa to ina hukuma me amfanin hukuma kin gani an tabbatar da ba hukumar kenan idan mm. ya zamana cewar misali ka ɗauko ministoci misali na tsaro ka ɗauko mutanen da komai ba su sani ba ma a game da tsaro kawai 'yan bindiga daɗi sun zama su ma kansu 'yan bindiga daɗin ne a biyar rima a sha kiɗi ba abin da suka sani a game da tsaro ka kaga cewa kin ga daga farkon farawa ba ɗauko niyyar a gyara komai ba ana suna ɗauka cewar arewa wato ba ta cikin najeriya a banmu mai ta kashe kanmu to ba su san cewa duk abin da ke wa zagayen wajen gida sai ya shigo cikin gida ba mm. kuma waye baya zaune a arewa duk wani wanda kika sani wani zakakuri dan kudu a arewa yake zaune inda abuja ai cikin arewa ce mm. to me za su faɗa mana duk abin da ke zagayen wajen kira sai ya shigo cikin gida to ni ban ga wata shawara da za a iya ba kowa ba gaskiya sai dai la haula wala quwwata illa billah ita kadai ce magana To haka yake masu sauraron mu da haka zamu mu jalin zamin shirin namu. Godiya ta musamman ga bakin da muka gayyato wanda suka hada da Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited, da kuma Dr. Faruk Bibi Faruk, masani kuma malamin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja, sai kuma Hajiya Naja'atu Muhammad, babbar 'yar siyasa a Najeriya. sai ku tara da mu a mako mai zuwa domin jin sabon shirin da za mu zo muku da shi yanzu kuma za mu je ga mabuɗin kunni kafin mu leƙa ga likitan da zai mana bayani game da ire-iren abincin da ya kamata masu ciwon suga da ulcer su rika ci a domin kula da lafiyarsu. yake masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ganin cewa muna cikin watan ramadana za mu garzaya ga dr adamu dawud likitan kula da jiki domin ya yi mana bayani kan matakai da kuma ire-iren abincin da ya kamata masu ciwon siga da ciwon ausa da makamantansu su rika ci yayin yin azumi dr gare ka to masha allah masu cututtuka kamar a ce mai diabetes ko hypertension ko wato hawan jini kenan ciwon siga shine diabetes ko kuma a ce mutum da hiv wato ciwon sida ko kuma a ce mutum na da wani cuta da ya galabaita ko kansa amma yana cikin dan sauki-sauki yana dan karfin jiki zai iya azumi to masha Allah in ka tabbata har ka yi shawara da likitanka cewa waɗannan cututtukan naka ba za su sa ka galabaita ba ko ka dawo ciwo ya koma sabo yawa ya tsanani ba to za ka yi kokari ka yi azumi yadda kake shan maganinka inda safe ne da rana da yamma sai ka yi shawara da likita ya sai da zai haɗa maka karfin magani yadda za ka sha shi da asuba sai kuma da bayan an yi buɗe baki to insha Allah da haka za ka cewa kai azumin ka ba tare da ka sha wahala ba kamar yadda suke da olsa akwai abubuwan da za a kiyaye kamar yawan abubuwa masu yawan yaji shan coca cola bayan an sha ruwa ko ka sha abu mai tsani ko ka ɗauki abubuwa masu yawan maiko ka yi ta ci bayan an sha ruwa to gaskiya olson ko ka sha magani za ta iya tashi saboda haka nan wannan abubuwan dole ka kiyaye su kuma ka tabbata ka sha maganin ka yadda ya kamata sai ga azumi ya ka ɗauke shi har ka ajiye ba tare da ka sha wahala ba sa'an nan da yanayin zafi muke ciki yanzu na tabbata ana shan ruwa sosai sosai a kokari a ajiye shan su minerals din na ajiye su a gefe yanzu ruwa kawai mutum zai ta sha in za ka ci abincin ka ka sha ko kunu ne ko ka ci tuwo ko ka ci shinkafa kamar su fried rice bai da maiko sosai kaɗan ci ɗin ko jollof rice bai ji maiko sosai ka ci sai ka da rike da ruwa a hankali kana ci abinci ma kana haɗawa da ruwa kaɗan kaɗan insha Allah za a samu tasiri a wajen yin azumi ba tare da wahala ba izinin lillahi ta'ala yadda za mu yi tsoki kenan a kai amma in har mutum fa ga cewa azumin zai wahalattar da shi saboda irin ciwon da yake da shi to the best thing ne sai mutum ya kokari ya ajiye abinda malamai suka ce sai a shayar sai a ciyar kai sai ka samu wanda za ka ciyar da su sai ka ba su abinci maimakon azumin da za ka yi wallahu a'alam to insha Allah nan za mu yi tsoki akan wannan sai in allah kai wani lokaci za mu sake bayani kan yadda za a tafiyar da abubuwa saboda lafiyar mai tafi yadda za mu jin daɗin ibada mu kuma jin daɗin yin aikinmu da baki ɗaya mu zauna cikin lafiya da rayuwa na gari. Watan Ramadana shine watan albarka. kwaso agon ne ya tsare mu da shari na cutukan zamani To haka yake masu sauraron mu muka dawo gefen kwalama kuma a yau bakwar mu za ta gabatar mana da nau'ikan lemuka kala-kala inda uwar gida a gida za ki iya gwada ba tare da kin ce za ki shiga kasuwa ki siya wasu lemu ko wani abu ba. To amma kafin nan dai ya sunan bakwar namu na yau. Mm. Barkan gudawar haka sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da These Delicacies a fannin Instagram da kuma su Facebook. to haka yake bakwar mu na yau hajjia sadiya me za a dafa mana ko kuma wani kalan lemu za a yi mana ah, yau in nan zan muku moyito ne amma specifically za mu yi virgin mojito wanda shi mojito yana da um, fanni daban-daban yana kala-kala duk abin da kika amfani da shi kika yi mojito din da shi shine za ki sa mishi suna a farko mm. to yau in akwai strawberry moyito akwai pineapple mojito amma yau in virgin mojito ne za mu yi mm. Mm. to da me da me ake bukata an za yi virgin mojito din nan shi ana bukatan lemun tsami ne ana bukatan sprite sai ana bukatan mint which is um, shine na'ana mm. so wa'annan abubuwa uku din ake amfani eh, ake bukata sai kuma grenadine ko branadine wanda shi ba ma dole sai kin saka shi ba mm. shi kawai dai dan ki kan kara armashin cup ɗinki ne a kofin ki ko da kara mishi kala ne dan kala eh. mm. to shi um, shi da ki samu lemun ki ka samu lemun tsamin kika yayyanka shi akwai abin da muke ce mishi ladil ake dan matsa da shi amma ko da baki da shi zaki amfani ko cokalinki mm. ki sa in kika yanka lemun tsamin kika dauko shi mint din na ana ake na fresh one mm. shi wanda ba busasshe ba tunda mun fi samun bushashe a tana amma dai ana samun fresh one a kasuwa za ki dan ɗauko shi kaman ganye uku ganye hudu ki ɗauko lemun tsamin in zaki kaman kofi ɗaya kenan ɗauko lemun tsamin ki shi ma ki dan yanka shi rabi ake so ki yanka sai ki dauki shi cokalin ki ko kuma shi ladal ɗin nan sai ki daddanna shi haka da irin ki mammatsa shi ruwan ya fita shi kuma shi ma ana ɗin sai ki irin caccaka shi haka shi ma to in kika yaka sai ki matsa ruwan ki samu abu na ki matsa ruwan da shi iya za ganshi dan kadan ne kawai amma iyakacin shi din mm. shi na ana yana da um, fragrance ne ko kanshin mm. shi na da karfi haka sai ki dauko wannan sprite din nan naki mu anan muna using sprite ne saboda ba mu da sparkling water ko na abu sparkling water so shi zaki dauko sprite din ki kun sai ki kara a cikin wannan uh, haɗin da kika yi ina to shikenan kin yi wajen mojito to in kuma shi ma da strawberry ne zaki shi ma haka zaki kara dauko strawberry din nan shi ma ki daddanna shi ki matse shi ki dauko wannan na ana ki kara mixing din shi to ana fitar da ruwan shi ne ko wani ne shi strawberry din shi strawberry din shi kin san saboda ake iya cin hada bawon shi da ake iya cin komai ba sai kin tace shi ba mm, mm. shi kawai shi din ne yaki dan mammatse shi da ki tattaka shi mm. sai ki zuba mishi na ana da shi ma na ana din ba sai kin tace shi ba in kina so zaki iya hadewa ko zaki iya zaki cinye eh, chewing din shi shi ma san duk yawanci greens din na abubuwan yana da kyau a jiki saboda suna da mm. uh, akwai abin ake mishi antioxidants mm. shi yana da kyau saboda yana kwayoyin um, uh, cuta da yake yawwa um, so za ki iya so sai ki sai ki in kika caccaka shi strawberry dan da mint din sai ki kara mishi spread din nan za ku yi tunanin cewa wai um, dan kin ji strawberry kin ji mint kin ji sprite wai ga kin san taste din su in kika hada su taste din su daban daban yake badawa mm. to sai ki kawo shi grenadine din shi ja ne mm. shi kuma grenadine shi green ne mm. so in kina son wai abin ki yayi ja a ki kara mishi grenadine in kika zuba juice ki a kofi sai ki kara grenadine din kadan zaki grenadine ya koma ƙasa ta shiga shi granadin na na kasa ja shi jutsin kina sama so zai baki wani wani color mai kyau mai ido mm. in kina son kuma green ne wanda shi kin virgin mojito in kika kai mm. lemu tsami ai green ne so kina son shi green sai ki zuba mishi wannan granadin din sai kiga shi ma granadin in ya koma kasa shi wannan in kika mixing din shi kawai a kiga ya baki wani green color in kuma kina so ki bar shi haka a eh, ana sa kankara a ciki ne eh saboda ya sanyi amma kisa karkara kaɗan saboda karya miki ya yi interfering da wannan inki eh kuma ki sa sprite din naki a fridge saboda ya sanyi mm. to kin haka dan ba sai kin sa mishi a farko dai naji kaman guda uku kika kira wane ne na karshen to shi ma akwai shi na pineapple shi na um, abarba kenan mm. shi ma abarban zaki dauka shi ma ki dan caccaka shi ma inda muka yi wannan inda kika yi duka mm. wannan shi ma abarban zaki caccaka shi ki dauko shi ma mint ɗinki shi ma ki dan caccaka shi ma a ciki sai ki kara ko sprite ɗin shi ma ke zuba mishi shi ma a ciki shi kenan shi ma ke shi ba yi da flavor da ake samu shi gaskiya wannan ba shi da flavor mm-hmm. dan wannan grenadine ɗin shi flavor ɗin shi dai kamar abu mai tsami haka abu mai color green mm-hmm. ke so amma saboda ke yanke tunda ke ne kike mm-hmm. kike son ke abin ki zaki iya cewa to a'a ni a tunda nayi abin nan drink din nan ga abin da nake so color shi fito so zaki iya saka shi amma dai normal din da muke yi a wannan din ba ma sa Oh, strawberry mojito sai shi lemun tsami ne mm. tun gaba masu mu ce mishi lemon mojito sai ake ce mishi mm. virgin mojito mm. To haka yake masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki za mu tsaya a nan ni rukayya bashi nake cewa da ku a sha ruwa lafiya bi salam. muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Godiya ta musamman ga wakiliyar Murƙayya Basha da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka ji muryoyinsu. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya.